Yau bakoncin wa muka samu. Eh, sunana na gaske shine Ikonoja Michael Oji sunana Michael amma fi sani na da Nexus Beat. Eh. Ta a bamu labari kai wane ne suna masana'anta ta nishadi? Eh, ni sunana Nexus Beat yadda aka sani kuma ni makaɗi ne na irin kiɗe-kiɗe haka da ni zan iya cewa I'm a music producer, composer, uh, sound engineer and mix mastering engineer eh kin san yadda abin yake ya kamata ce in za ka nuna mutane irin abubuwan nan ya kamata ce kai ma ka iya kamun ka nuna wani ya zai ga duk na hada na koyi da kansu eh gaskiya ina waka dole ma yi waka da ban da kiɗan saboda mawaƙan nan wasu mutum ya zo za ka nuna mishi ai dole a cewa ka san abin ma kamun ka nuna wa wani um, kasi kana waƙa ko? da eh. wace waƙa aka fara? Eh, na gani an ɗan kwan biyu gaskiya ana harkar nan amma waƙa ta ta farko da na yi ba manta ba ita ce omo naija amma can da dadewa duk da dai ba zan iya tuna da lyrics ba ma na dan san like chorus din kai a waka kai ihu aka dinga ta lokacin mai muka iya ana ta omo naija omo naija omo k'a ana ta tsalle eh eh menene na mi da fiye mi ne an dan kwana biyu lokacin muna yara yanzu da wacce ce aka san lagos eh kai ba na ce wannan da wannan aka sanna ba ko ba da wannan aka sanna ba gaskiya saboda nayi ayyukan mutane da dama wannan ma dan sanna da shi kuma banda na ina da wawoyi kaman da da yawa na yi irin wawoyi kaman su baba gari da sauransu dai dai gaskiya an fi sani na da ayyukan mutane ni a mawaki mutane ana daraja ni a mawaki amma yin zan ba wani abin damuwa ba ne ko wani abin da mutum zai wani mamaki don tun da ni makaɗi ne kuma ina wa mutane da yawa da dama ayyuka ana jin su so dole a ce ni ma na iya so ga an fi na da irin da ayyukan mutane kamar ayyukan su hezi jallabiya ayyukan su dabo da prof lada goma kuma recently album ɗin junior son of jigani na mix mastering din shi da mutane dai a dai northern nigeria mutane ɗaya ne ban yi aiki da su ba so yin ga kuma dukkan su na yi musu waka da aka sassan su da shi yanzu kowace eh, to eh to dai ni ba so wace waka zan rera ba amma madaiga ina ga wanne zami ko kuma zabga musu nanaye ne <laughs> ok dan iyo eh, akwai wani waka na eh, wannan eh, ban dai sake ta ba amma kwanan da zaki sake ta wata hallelujah Allahu akbar dai da nake magana kan rayuwa yanzu dai yadda irin matsalolin da ake cikinsu a Najeriya Uh, I think chorus and goes like Mekushauti um, uh, Hali Shalalau Akbar Ceremony don't show oh, oh, oh. Mekushauti Hali Shalalau Akbar Ceremony don't show To al'adar shirin da muka yi wa mawaƙi tafiye mu ce mana uh, baiti ko mana amshi ya raira dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko iPad ko laptop. Idan muka tsiye ka za ka iya muna amshi ko baiti ko za ka sha kayi. VOA in the building. Shout out to my girl Baraka. Yeah. We're chilling now here, I'm next. Is double the prop, my dogs with a kill. Keep it 100 on it, Lolo. Shout out to VOA, Munamuna, Musubambanchi. Anywhere we stepping, yeah, they know. Yeah, they know. I keep it 100, you know, you know. Do it like I do it low, low, low, low. Amen, amen. Baba God, we go make them very soon. Shout out to VOA. Shout out to, shout out to, shout out to VOA, VOA. a Kano muke. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.